Karfe tara agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International da RFI aka lalabo. Umaru Sani. Da jama'a da sake saduwa da kuga kanin labaran duniya. Yallon tsohon shugaban kasar Najeriya Sani Abacha sun kare mahaifinsu kan zargin da baban gida mishi na hannu wajen soke zaben Chief Abiola. shugaban ghana dramani muhammad na wata ziyara aiki a jamhuriyar niger akalla dakarun pakistan hudu sun mutu yayin da wasu bakwai suka samu raunuka ciki wani harin da 'yan ta'adda suka kai musu akan iyakar kasar da afghanistan to yanzu labaran yadda suke yallon tsohon shugaban kasa janar sani abacha sun yi watsi da zargin da tsohon shugaban kasa janar ibrahim babangida yi wa mahaifinsu cewar shi ya kitsa soke zaben chief abiola a wata sanarwa da ɗan margayin muhammad abata ya gabatar yau ya ce littafin baban gida da wallafa ya gaza wajen bayyana asalin abin da ya faru yayin da ya ce ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta'allikin littafin ya bayyana mahaifinsa a matsayin mara gaskiya abacha ya bayyana baban gida a matsayin shugaban ƙasa mai ƙarfin faɗa a ji lokacin mulkinsa saboda haka shi ya fi dacewa ya ɗauki alhakin abin da ya faru wasu 'yan bindiga sun harbe shugaban kungiyar makiyayin fulani ta miyatta allah reshen jihar kwara alhaji idris abubakar sakaina lamarin ya faru ne da misalin karfe goma na daren ranar asabar yayin da maharan suka biyo sawunsa suka harbe shi a kofar gidansa da ke yankin oke-ose na birnin ilori muhammad abdullahi wani hadimin gwamna abdurrahman abdurazak kan hulɗa da al'umma da harkokin fulani ya tabbatar da faruwar wannan lamari Shugaban Ghana John Dramani Mahama ya isa a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a wata ziyara aiki da ya faro yau Lahadi. Muhamma wanda ke tare da rakiyar gagarumar waga ya samu tarbe daga shugaban mulkin sojin kasar janar Abdurrahman Chani da sauran mambobin majalisar soji da sarakunan gargajiya da shugabannin addini da kuma wakilan kasashe bukkan hulɗa. tuni dai shugabannin biyu suka yi wata gajeriyar ganawa a zauren karɓar mayya na harabar filin tashi da saukan jirgin sama da jori hamani ziyara muhamma na da nasaba da yunkurin shawo kan ƙasashe uku na sahel da suka hada da mali da nijar da kuma burkina faso domin su dawo cikin ƙungiyar ecowas ko su yawo da suka fice daga cikin ta yau sama da shekara guda gwamnatin mali na shirin dage wani bangare na haramcin da ta sanya kan ba da lasisin tono ma'adanan karkashin kasa daga bakin sha biyar ga wannan watan a shekarar 2023 kasar wadda ke zaman guda daga cikin mafiya haƙar zinari afirka ta sanya haramcin da nufin haɓaka kason da ake yi warewa kasar a gabon an bayyana sunayen 'yan takarar da suka cancanci shiga zaben shugaban kasa na ranar 12 ga watan afrilu da ke tahe jiya asabar da misalin karfe 6 agogon kasar kowane dan takara ke da damar ajiye takardarsa akalla 'yan takara 23 ne da suka hada da mata hudu suka ajiye takardunsu a ma'aikatar ministan cikin gida shugaban gwamnatin rikon ƙwarya bryce ingema ne mutum na farko da ya fara ajiye takardar neman tsayawa takara da sayin safiyar asabar tare da rikiyar matarsa da ɗimbin mabiya da suka mara masa baya tun da farko ingema ya sanar da aji kakin soja domin yin biyayya ga sharuɗan da kundin zaben ƙasar ya shimfiɗa wa duk wani mai kaki da ke son ya shiga a dama da shi ƙungiyoyin fararen hula a jaririyar ƙasar sudan ta kudu sun bayyana fargabar taɓarɓarewa al'amura tare da yiwuwar faɗawa ƙasar cikin yakin basasa wani shigo a ƙungiyar tuntuɓa ta farar hula jacques nasiwa ya shaida wa sashen faransanci na rfi cewa a halin da ake ciki kasar na da rauni sosai sannan babu alamun abubuwa za su lafa shi yasa muke ce akwai haɗarin rikicin ya faɗuwa zuwa matakin ƙasa ita ma kungiyar da ke fafatukar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a sudan ta damu da mummunan koma bayan da aka samu wanda ke iya shafar aikin gwamnan shekaru na gina zaman lahiya da ake kan hayya. waɗannan labaran suna zo muku ne daga nan sashen hausa na rfi jami'an da ke kare lafiyar shugaban amurka donald trump sun ce sun harbe wani mutum a fadar white house a wannan lahadi kakakin fadar shugaban ƙasa ya shaida cewa an garzaya da mutum a asibiti sannan ba a san cikin irin yanayin da lafiyar shi ke ciki ba to rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai hari ta sama a wannan lahadin kan wasu mayakan da suke ɓoye wani abu mai fashewa a arewacin zirin gaza inda shirin tsagaita wuta ke aiki tun ranar 19 ga watan janairu ta cikin wata sanarwa da ta rarrabawa manema labarai rundunar sojin isra'ila ta ce sun hangi 'yan ta'adda da dama da ke ƙoƙarin ɓoye wani abu mai fashewa inda nan take jirgin yakin su ya buɗe musu wuta akalla dakarun pakistan hudu sun rasa rayukansu yayin da wasu bakwai kuma suka jikkata a cikin wani harin 'yan ta'adda da suka kai musu a wannan lahadin arewacin kasar kan iyaka da afghanistan tuni da reshen kungiyar taliban na afghanistan ya ɗauki nauyin kai harin kamar yadda wata majiyar 'yan sanda ta shaidawa kamfanin dillancin labarai